وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد وعد الله تعالى على التقوى أجرا, أجرا عظيما وفضلا كريما ووصى بها عباده الأولين منهم والآخرين فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى عباد الله إن الحياة السعيدة مطلب لكل إنسان مطلب ركيز في فطرة جميع في في في, في فطرة جميع الناس فكل واحد يحب ويريد أن يحيا حياة سعيدة والحياة السعيدة هي الحياة الطيبة هي الحياة الحسنة التي يقل فيها القلق والهم والغم ويكثر فيها الفرح والسرور وهذا المطلب مطلب ارتضاه الشرع الكريم ورضيه الله تعالى لعباده فإنه وعد عباده الصالحين ووعد من من قام بأحب, ما بأحب شيء إلى الله تعالى وعده حياة طيبة ووعده حياة حسنة قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال عز من قائل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاء حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضلا كما أوعد على من أعرض عن أمره وسلك سبيل سبيل الإعراض عنه وعن ذكره وعده بضد الحياة السعيدة وهي الحياة الضنك قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أجل ذلك مدح الله تعالى الداعين لله تعالى بالدعوة التي هي من أجمع الدعوات التي كان يكثر منها رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي قوله جل وعلا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا ومن رحمة الله تعالى بنا معاشر المسلمين أن مهد الله لنا الوسائل للحياة السعيدة ومهد لنا وبين لنا وهدانا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إلى تلكم الوسائل التي التي تحمل وتهدي إلى إلى حصول الحياة السعيدة ومن أنفع وأجمع تلك الوسائل الإيمان وعمل الص... الإيمان والعمل الصالح وهي التي ذكر الله تعالى ذكرها الله تعالى في قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن الوسائل ومن الوسائل كثرة ذكر الله تعالى فإن الحياة السعيدة هي الحياة التي يملأها الفرح والسرور ومحلهما القلب فكم من إنسان تراه في بؤس وفقر وشدة في الظاهر وقلبه مملوء بالسرور والحبور فذكر الله تعالى هو مفتاح الحياة السعيدة لأن الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن أكبر الذكر ذكر الله تعالى في الصلاة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان يقول لبلال أرحنا يا بلال بالصلاة ومن الأسباب والوسائل للحياة السعيدة الاشتغال بالأعمال النافعة النافعة في الدين والدنيا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك فلتهتم بالحال وتهتم بوظيفة الحال ولا تحزن على ما فات ولا تهتم على ما سيأتي فإن ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها إن الاهتمام بأمور مضى مضت هو الذي يورث الحزن والاهتمام بالمستقبل المجهول هو الذي يورث الهم وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالله تعالى من الهم والحزن والحزن كان يستعيذ بالله من الهم والحزن وفي هذا دلالة وإشارة لنا بأن لا نشغل لا نشغل قلوبنا بالماضي ولا بالمستقبل إلا بذلك المستقبل الذي هو الاستعداد لما لا بد منه وهو الرحيل من هذه الحياة الدنيا فإنها من العبادة وهي من ذكر الله تعالى وهو من ذكر الله عز وجل ومن الأسباب التي تعيننا وتهدي وتهدينا إلى الحياة السعيدة التفكير الإيجابي وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي, رضي منها آخر ولا تفرك, ولا تفرك مؤمنة مؤمنة إن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر الإنسان لا بد له من المعاملة مع الناس إما الأهل وإما الولد وإما القريب وإما الصديق وإما الرفيق وإما الجار الجنب وإما الجار القريب ولا يمكن أن يستقيم لك أمور أخيك على ما تريد فإنه لا بد منك لا بد وأن ترى وتحس وتعاني منه ما تكره فعليك بالتفكير الإيجابي لأنك لو نبته بخلق منه تكرهه وفركته فإن ذلك يبقيك في الحياة وحيدا ومما يزيد في قلقك وهمك وغمك ويفقدك الحياة السعيدة فالتفكير الإيجابي والإغضاء عن الناس وتحمل ما عندهم من من السيئات من وتحمل ما عندهم من الأخلاق السيئة التي لا يسلم منها البشر وأنت منهم يريح قلبك ويجعلك تؤلف الناس ويأتلفون بك ومن الوسائل عباد الله السعي في الإحسان إلى الخلق بالقول والعم بالقول والعم والفعل فإن ذلك يورث السرور والحبور في القرب فإن الإنسان مجبول على حب الإحسان وأنه إذا أحسن يحس بالمحبة ويحس بالفرح ولذلك وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق الحسن مع الآخرين قال ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق وذكر أن من الأعمال الفاضلة العظيمة الأجر عند الله إدخال السرور في قلب المؤمن إدخال السرور في قلب المؤمن ولا بد يا عباد الله أن ندرك أن هذه الحياة وإن كان, مطلب وإن كان المطلب السامي هو الحياة السعيدة فلا تنفك هذه الحياة من الأنكاد وأسباب الهم والغم والكرب والسبيل للخلاص منه بعد هذه الوسائل هو هو بالالتجاء إلى الله تعالى علمنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله عند الكرب وهو قوله صلى الله عليه وسلم وهو من أكثر وهو من الدعاء الذي يكثر منه عند الكرب كما رواه عبد الله بن عباس في الحديث المتفق عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعا المؤمن في الكرب بهذه الدعوات إلا جعل الله له فرجا ومخرجا وهي اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدري ونور قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم استجب لنا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق التقوى فإن التقوى خير, خير زاد ليوم المعاد ‘yan'uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa'ala domin tsoron Allah shi ne mafi kyawun guziri ya zuwa ga ranar tashin alkiyama. Allah maɗaukakin sarki ya sanya son kyakkyawar rayuwa a cikin asalin halittar ɗan adam kowa yana so ya yi rayuwa ta farin ciki da annashuwa da jin daɗi rayuwar da bakin ciki da bacin rai da damuwa da zulumi da tashin hankali ya karanta a cikinta kyakkyawar rayuwa bukata ce ta dukkan ɗan adam hatta mara hankali hatta mara hankali shi ma yana so ya ji daɗi ya biya bukata Allah ya sanya wannan a cikin asalin halitta to saboda wannan abinda Allah ya fi so sai Allah ya rataye samunsa ya sakamakon yin wannan abinda Allah ya fi so daga cikin sakamakon samun kyakkyawar rayuwa ba abinda Allah yake so irin imani da kyakkyawan aiki to Allah ya ce duk wanda ya yi kyakkyawan aiki ko mace ko namiji kuma yana da imani to za mu jiyar da shi rayuwa kyakkyawa saboda Allah ya sanya san rayuwa kyakkyawa kuma Allah ya tabbatar da cewa alheri ce shi yasa ya yi alkawari alkawarin bayar da kyakkyawar rayuwa ga wanda ya yi abin da ya fi so a wannan rayuwa shine imani da kyakkyawan aiki haka zalika Allah jalla wa'ala ya yi umarni da cewar mu istighfari ga Allah mu tuba zuwa gare shi idan muka yi haka zai jiyar da mu rayu zai sanya mu mu rayu kyakkyawar rayuwa hayya zuwa ga ajalinmu sannan kuma za sannan dukkan ma'abucin falala Allah ya bashi falalarsa kamar yadda kuma abinda Allah ya fi ƙi ne bijire masa to Allah daga cikin alkawarin daga cikin narkon azabar da ya yi da narkon mummunan abinda zai samu wanda ya bijire masa shi ne rayuwa wadda take ta takura ta ƙuntata ta ƙunci. ya ce wanda duk ya bijire daga ambatona za mu rayar da shi rayuwar ƙuntata. kuma don haka ne Allah ya yabi masu roƙon Allah da su sami kyakkyawa a nan duniya su sami kyakkyawa a lahira kyakkyawa a nan duniya ita ce kyakkyawar rayuwa to daga cikin rahamar Allah gare mu Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana hanyoyi da za mu sami kyakkyawar rayuwa rayuwar farin ciki rayuwar kwanciyar hankali a wannan duniyar wannan yana daga cikin rahamar Allah ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wannan a aikace ya zamanto ya yi rayuwa kyakkyawar rayuwa da kowa irin wannan rayuwar ake so ta zamanto masa samfuri domin duk wanda ya samu wannan rayuwa to zai samu cikon burinsa a wannan duniyar da kwanciyar hankali da nutsuwa da farin ciki komai karancin abin da ke hannunsa haka komai yawan abin da ke hannunsa domin ba yawan abin da yake hannunka shine zai baka kyakkyawar rayuwa ba nawa ne wanda ya mallaki dukiya mai yawa amma yake kashe kansa saboda bakin ciki da damuwa da rashin kyakkyawar rayuwa nawa ne wanda zai kare saboda shan kwaya da kayan sanya maye ya kare a cikin kwata sai dai a rinka zuwa ana ɗauko shi gashi kuma ya mallaki dukiya da Allah ne kaɗai ya san iyakarta kamar yadda ƙarancin abin hannu ba shi ne zai sa mutum ya zamanto ya yi rayuwa marar daɗi ba nawa ne wanda baya da shi amma zai kwanta ya bacci salin alin kullum ka gan shi yana cikin farin ciki da annashawa yana cikin godiyar Allah ba ka jin koke-koke daga gare shi ba ka jin damammaki damuwa iri-iri daga bakinsa kullum sai dai an batan shukura da godiya ga Allah to Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana mafi kyaw mafi abin da ya fi komai gamewa wajen samar da kyakkyawar rayuwa shine imani da kyakkyawan aiki Allah ne yayi alƙawari wanda duk yayi imani ya kyautata aikinsa Allah zai rayar da shi kyakkyawar rayuwa yana daga cikin hanyoyin da mutum zai sami kyakkyawar rayuwa samun abin da zai sanya nutsuwa a cikin zuci da farin ciki a cikin zuci domin kyakkyawar rayuwa ita ce rayuwar da zuciyar mutum take cikin nutsuwa take cikin farin ciki wanda ko da ba shi da komai a hannunsa na jiye-jiyen daɗin duniya zai samu wannan farin cikin da kwanciyar hankali to hanyar samun wannan shine ambaton Allah ambaton Allah Allah ya ce ku tattaro hankulan ku ji da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa ambaton Allah alkhairinsa da albarkarsa saboda albarkar sunan Allah shine yake sanya farin ciki a cikin zuci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan al'amari ya idan al'amari ya tsananta a gare shi sai ya firgigit zuwa ga sallah kuma yakan ce ma bilal ya bilal sanya mu mu huta ta hanyar ka kira ai sallah kuma ya ce sallallahu alaihi wasallam an sanya sanyin idanuwa na a cikin sallah ba abin da yake nutsar da shi irin sallah domin ita ce zikirin da ya fi komai daga cikin abubuwan da suke kawo kyakkyawar rayuwa Shi ne shagaltuwa da aiki da zai amfane ka da rashin kasala da rashin zama kana juyayi akan abin da ya wuce bai maka daɗi ba da kuma damuwa akan abin da zai zo nan gaba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ka yi ƙoƙarin samun abin da zai amfane ka ka sani cewar abin da ya wuce ba za ka iya dawo da shi ba saboda haka damuwa da bakin ciki a kansa rashin hankali ne da rashin basira abinda zai zo baka san shi ba baka san abinda gaba za ta zo ba saboda haka ka tsaya kana ta damuwa akan abinda zai zo nan gaba damuwa ce wanda za ta sanya maka bakin ciki ko ba za ta iya tasiri akan kaddara abinda Allah ya kaddaro maka ba yanzu ita kawai kake da mallaka a kai shi sa masu hikima suke cewa abin da ya wuce ya wuce abin da ake tsammanin zai zo gaibu ne abin da kake da shi shi ne sa'ar da kake ciki yanzu ka shagaltu da abin da zai amfane ka a lokacin nan da kake ciki kuma ka karkabe damuwa da bakin ciki damuwa akan gaba da bakin ciki akan abin da ya wuce shi yasa yake daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsira tsarin Allah daga damuwa da bakin ciki daga cikin abubuwan da za su sanya wa mutum ya sami kyakkyawar rayuwa shine ya taimaka ma bayin Allah ta hanyar sanya farin ciki a zukatansu ya taimaka musu da aikinsa da abin da yake faɗa da kuma zancensa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da hatta wanda ba shi da abin da zai bayar na kyauta na kyautata ma mutum a aikace to ya kyautata masa da kyakkyawar kalma ko ya haɗu da shi da sakin fuska ko kuma wanda in ba zai iya bashi ba zai iya taimaka masa kan wata bukata tasa ya taimaka masa yace in tashi in tafi tare da mutum har sai bukatarsa ta biya ya fi mun bisa ne itikafi a wannan masallacin na kwana 60 to irin wannan abin da yake sanya ma mutum farin ciki a cikin rayuwarsa kenan domin Allah ya gina mutum akan san ihsani da kuma jin daɗi yayin da ya yi ihsani daga cikin abubuwan da suke sanya mutum ya sami kyakkyawar rayuwa shine ya rinka addu'a da addu'ar annab sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yayin da damuwa ta zo ma mutum da bakin ciki yana cewa la ilaha illallahu al-azim al-halim la ilaha illallahu rabbul arsh al-azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim da kuma addu'ar da idinu mas'ud ya ruwaito Allahumma inni abduka wa ibnu abdika har ya zuwa ta wadda muka ambata a hudubar larabci sannan sabubban suna da yawa amma daga cikin muhimmansu akwai mutum ya zamanto mai kyakkyawan zato da kyakkyawan da fuskantar rayuwa da abin da yake duba na alheri ba duba na sharri ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini kada ya tsani mumina in yake wani hali nata zai so wani hali nata mumina kada ta tsani mumini in take wani hali nasa za ta so wani hali nasa yayin da za ka yi mu'amala da mutane domin ɗaya daga cikin abin da yake kawo damuwa da rashin kyakkyawar rayuwa kenan kana zaune tare da mutane kullum kana kokawa akan halin da kake ciki na mu'amala tare da su in ma matar aure wa in ma 'ya'ya wa in ma makusanta wa in ma abokai wa in ma makwabta wa in ma waɗanda haƙƙi ya haɗa ku aiki ya haɗa ku to in ka in ka samu mumini in ka samu yayi abokin hulɗarka ya bata maka da wani hali to ka tuna ka sani cewar babu yadda za a yi mutum ya miƙe maka akan inda kake so domin kai kanka ba miƙaƙe ba saboda haka in ka tuna sauran abubuwa da ke tare da shi na alheri kuma ka tuna abin da ake nema na kyakkyawar hulɗa wanda ba za ta yiwu ba sai ka kau da kai daga tawaya da abubuwa da kake gani na rashin kyau daga abokan hulɗa albarkar addinin musulunci albarka ce wadda take ba kawai Allah ya kawo mana wannan addinin domin muna ganin domin mun yi imanin za mu samu aljanna ba a'a addini ne wanda ya zo mana da rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya ubangijin mu ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsirar da mu daga azabar wuta kyakkyawa a duniya shine mutum ya sami kyakkyawar rayuwa rayuwar farin ciki da jin daɗi da rashin damuwa da rashin bakin ciki da rashin takura rayuwa wadda take za kullun ka zamanto cikin godiyar Allah ba kullun kana cikin mai kai kara. Allah kana kai kukan halin da kake ciki wajen wanda ba wanda ba za ta iya share maka hawaye ba wannan shine albarkar wannan addini kuma ɗaya daga cikin ayoyin cewa addini ne daga Allah wanda yake gwani a cikin abubuwan da ya aikata a cikin abubuwan da yake aikatawa Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin salati da sallama ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بم... وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم عليك بالفئة الباغية التي حملت السلاح علينا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله